بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه بيان فضل علم السلف على علم الخلف يتشي ينا من بياني أكان alamomin ilimi mai amfani da kuma ilimin da da amfani ya ce wa amma man ilmuhu ghairu nafi'in amma wanda iliminsa ba mai amfani ba ne tsare mu daga shi falaysa lahu shughlun ba da wani aiki shi wata kabburi bi ilmihi alan nasi face girman kai da iliminsa akan ga mutane rika mutane girman kai ya rika nuna musu isa kullum an yi magana girman kan nan mutuno da tarifin da manzon sama ma girman kai ba wani wanda zai ka tarifin da ya wuce na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam batrul haqqi wa ghamtun nas matsugul haƙƙin karɓan gaskiya take gaskiya ga mutum ya yi kuskure ya san abin da ya ba daidai ba ne a gyara masa ya kiyata. sannan da kuma rena mutane hura ma mutane hanci da taka su da nuna su ba bakin komai suke ba alhali kowa da ka gan shi akwai baiwar da Allah ya masa la ta ta kin ahadan kakka wulakanta wani ko kakka wani duk dan adam da Allah ta'ala ya halitta kakka walakanta shi wala Ramna karramna bani adama ana nan zai maka amfani ko ai farfesa ga fa'idan ne mai fito hmm. ai ba shi kenan ya mutu ko ya mutu a banza <laughs> ba yi da wannan illa illa wa takabburi bi ilmihi ala nas ba ce ma mutane kawai girman kai shi kawai shine mai ilimi وإظهار فضل علمه عليهم sannan ko bai da wani aiki sai bayyana falalarsa ta cewa shi ne ilimi ne alaihim a kansu wa nisbatihim ila aljahal kuma kullum ya rika cewa su jahilai ne shi jahilan banza a'a ai alimta shay'an wa fatat anka ashiya'u ko wa ghabat anka ashiya'u ka ce ka san komai فعلمت شيئا وغابت أنك أشياء ba la ahada yuhitu bi kulli shay'in ilma ba wanda zai ce ihada da komai illa Allah kuma ka fauka kulli bi ilmin alim inda kake tsammanin ka dan yi binciken ka karanta littafi goma to wani ya karanta littafai ɗaya shi kuma ana gaba sai wani ya ce a ai dubu ya karanta to ya za a yi a matsayin ka zama hasbi bi ilmi in nafa fa'idar ilimin da kake da shi kai fatan yana amfanarwa amma ba da za ka kai mutane girman kai da ilimin ka shi allan da ya baka to shi kuma mai me ka masa wata na ba yi da wani aiki sai tauye su da naƙasa su liyartafi a bizalika alaihim domin ya nuna shi maɗaukaki ne a kansu wa hada min aqbahil khisali wa agda'iha mala ya ce wannan yana cikin mafi munin ɗabi'u wa agda'iha kuma yana cikin mafi kaskancin ɗabi'a da mutum zai ɗauka ya sama kansa ya zama mutakabbiri da iliminsa a'a ana buƙatar mai ilimi ya zama kullum ya ƙara ilimi kuma yana ƙara kusantar jama'a yana ƙara sauƙin hali ga mutane wa rubbama nasaba man kana qablahu min al-ulama'i ila al-jahali kai so tari ma sai ka je yana danganta wani wanda ya gabace shi cikin malamai ilal jahili zuwa ga jahili zai ce duk jahilai jahilai ne su ba su san komai ba su ne suka gano abinda waɗancan ba su gano ba wal ghafalati yace gafalallu ne was sahawi yace duk yan rabkanuwa ne ba su san komai ba shine yanzu ya gano wani abu kaga ba daidai bane wannan kuskure ne babba irin wannan fayujibu lahu hubba nafsihi wa hubba zuhuriha sai wannan ya wajabta masa ya sabbaba masa hubba nafsihi kansa ya koma kawai san kansa ya yadda duk abin da zai yi da wannan ilimin nasa ya samu dala sai ya yi sai irin na hariri da ya faɗi ya ce labistul khamisata azril khabisa a cikin mukama ya ce labistul khamisata ya ce na sanyo babban riga alkyabba azgil khabifata alewa nake san aba shi wa shayyartu shifsi yace na baza komata abgil qanisa biha wal qanisa yace duk inda naga wani kifi karami mace da namijin kifi sai kai ya shige cikin komata ni ne ni ne ya yadda da haka kaga hubba nafsi wa hubba zuhuriha kuma haka ya wajabta masa shi so yake yi a ce gashi shi ne ake ji da shi in wani lissa aka fitar ba sunan shi ta bambami wa ihsana zannihi biha sannan kuma wannan ya kyauta ya sa masa ya kyautata ma kansa zato wa isa'ata zannihi bi man salafa ya rika nuna namu wanda suka gabace shi zato ya rika nuna namu zato ya ce ai duk su ba su komai ba ya ce ma ai sun boye ilimi sun gano wasu ko ya ce su ba su san ba su gano ba wani na bayani ya ce wani ana bayanin hadisin hadisin siyam yawmi sabt cewa al'imamu malik an karahu al'imamu nasai an karahu al'imamu abu dawud an karahu duk al'imamu ahmad bin hanbal ma an karahu duk malamai sun ce hadisi ne munkari aka ce ce ai su lokacin su ba san rijal ba san rijal ba a shekul albani ya zo ya fi su ya gano abin da ba su gano ba kaga ba ladabi a cikin wannan magana a'a bi hiwarin hadi'in za ka yi fitar da mas'ala ka goyi baya ra'ayin da kake son ka goyi baya sai ka ɗauko za ka za ka za amma menene na sabta musu ka ce wai su ba su san ba su da ilmu rijal al-imamu malik bai da ilmu rijal ayin wannan maganganun su ne suke tamfirin mutane daga sunnan nan wanda ake son ya fahimci sunnan nan ana ta'alifin ana renan zuciyarsa ya ji irin wannan shi ke nan ka kore shi ka taimaka ya ci gaba da halaka maka taimake shi ba amma da hikima da dabara da bayanai shi ina saurara cikin malamai wani ce ce ai ce ce ce ce ce ce ce ce in hadisin ma ya inganta mu ɗauka hadisin ya inganta a sun sunna tv na ji ya ce in kai kai azumi kayi azumin arafat ne ba azumin asabar kai ba yake ne ce zo ka baka bukatan ba sai ka kaka ci ko hadisin ya inganta ko bai inganta ba yace in ma hadisin ya inganta in kai azumi a rafat ta faɗo rana asabar to kai asabar ba asabar kai azumi ba kai azumi ran arafat ne manzo zama kuma ya ce ya azumin ranar arafat kun gane magana shi a cikin sauki to irin wannan abubuwan suna nan wa ahlul ilmin nafi'a ala hada Bale ya ce masu ilimi mai amfani akan kishi haka suke ba su da irin waccan ɗabi'a yusi'una zanna bi anfusihim kullun suna nuna nama kansu zato suna nuna su ba su san komai ba wa yuhsinuna zanna bi man salafa min al-ulama'i suna kyauta zato ga wanda suka gabata daga cikin malamai nan ba zaden su ba za mu san komai ba fa ويقرون بقلوبهم وأنفسهم بفضل من سلف عليهم سنن سنة تبتوا بقلوبهم تندق زوج يسو وأنفسهم درايكا سو بفضل من سلف عليهم da falalawar waɗanda suka gabace su ba kawai suna faɗi ne da baki ba a a zuciyarsu sun san suna da falala a kansu duk wanda yake da gabaci a kanka baka isa ka zo ka kawo wani abu ba duk wani malami da ya riga ka ko yana nan da rai ko ya rasu to ya buɗe maka hanya A ah, na taɓa faɗi na ce kun ga ƙala rawi in za ka yi takwimi a ƙa'ida ta adalci wajen ahalin jarhi wa ta'adil misali a ce akwai su kai kuma sai ka faɗo kai kana cikin su sai aka kawo maka marigayi a shi malam ƙala rawi aka ce kai takwiminsa. sa ga la ba ilimi tabbas ba magana wani ɓoye boye ba ilimi yadda ake buƙatar malami ya zama babu sannan kuma ga yanayin waɗancan abubuwan amma duk da haka lahu fadlun alaika yana da falala na taɓa zuwa wata rana ne sallah a biyu ke lokacin mala abbas biyu ke yana da rai an gama sallar juma'a dama sai ya zo sai bayan la'asar sai ya karɓi hudu ba wajen malam abubakar jibril limamin biyu ke na juma'a kun san shi limami ne ratibi shi bai juma'a shi malam abbas shi kenan sai ya karbi sai ya karbi takardar sai zo sai ya mutu sai ya ce za a fassara hudu ba kuma shi yake firi hudu ba to a cikin firi hudu ba sai ce an yi lokacin da a Kano kakaf su uku suke wa'azi yace kuma an taba kama su aka kulle su su uku a daki ɗaya a gidan yari ya faɗi da shi da malam kalarawu ya faɗi wani malami ban gane shi ba ban san shi ba su uku to kuma ka duba irin maganganun da malam kala yake yi in aka jawo aya ɗaya a shiga daji a shiga daji a shiga daji so dubu amma kuma a ciki akwai darasin da zaka fita akwai abin da zaka fita in ka saurare shi in dai kana da basira kuma dan Allah kake saurara zaka gane wasu abubuwa da yawa a ciki ya soki laya a Kano ka soki laya ba kowa zai yi wannan aikin ba so da aka kala rawi Allah ya gafarta masa ya shimfiɗa ma malaman sunna hanya suka zo suka rinka baje kolin su bayan da shi ya fare a lokacin da ba wanda ya ise ise shi sai ya dau usulubi na wasa da dabara da wayau ya isar da sako su kuma da suka zo sai suka zo da shi da ilimi da sauran hanyoyin da ya kamata a bi na da'awa kaga har shi yana da falala to amma mutumin da zai taso ya ce shi bai ganin kowa a samansa wannan wannan mutum ya mutum ya ya iban kansa halaka duk ilimin da kai malamar da suka bude maka hanya suka bude hanya su suka fara yin abin da kai kafin ka zo kai la sha faɗa mana a nan wajen ko a wasu wurare cikin mu na ba wanda aka taɓa marin shi saboda da'awa amma malaman mu na izala na farko kusa aka rika sama wasu akwai ladanin nan ba malami ba ne yana nan da ransa baya jin kowace magana shine ladanin masallacin locust kalli za ka gan shi dattijo ne ina jin yanzu ya kai shekara da tijan ne kusa aka samu shi a kunne wallahi kusa aka samu shi a cikin kunne saboda izala saboda sunna malam baban tina gayi nan da kake ganin su an yi lokacin da ya ce sai ya taso tun daga kofar gidansa kofar gidansa ka rauka ko ka rauka ne ko ka rauka sai ya taso tun daga wajen ya zo kofa a ƙasa kofar doka ba wanda zai mushi magana in yi sallama ba za a kalle shi ba aka maje je aka ce ai da aka ce aka zo aka yi wa'azi a nan aka yi wa'azin dariƙa aka ce an san dalilin da ya sa yake kuɗi dama shi yana da kuɗin shi yana da motocin shi bas bas ana masa shi ai wani rantse da Allah ya ce ya je gidan mala abu hagun ya ga malam baban tine an sa mai ƙwar'ani ɗaya a dama ɗaya a hagu ya hau ya taka ya taka wai ta sanadiyar da ya kuɗi kenan malam babancin da kan shi yake bada da labari ya rubuta a wata takarda da ya rubuta wata lecture wata seminar da aka taɓa yi a nan alhuda ya ba wannan ya rubuta ya ce sai da wannan mutumin da kan shi ya zo har gida yana roƙonsa dan Allah ya yafe masa ya ce a ƙarshen rayuwarsa kusan shi ya ɗauki nauyin rayuwar mutumin har ya mutu to duk bayin waɗannan mutanen sai ka zo ka ce ai duk ba su komai ba a'a magana ta kuskure mutum zai iya kuskure dan adam ne kowa na da kuskurensa me malaman mu na aljahu wa ta'dil ba su yi ba duk sun yi waɗannan abubuwa ya ake ya ake ya ake mutum ba ka rusa aikin da mutum ya gabaki da sannan kuma duk lokacin da ka zo kana bayani akwai annabdul mawdu'i ana buƙatar sa dukkan wani aiki na dan adam to ya cancanta za a iya na a iya sa a kawo cewa abu kaza ya kamata ya gyara aikin dan adam wannan ne aikin da aka yi shekaru talatin da wani abu ana yi babu laifi a zo a kakkaɓe a ce to gashi ga gyare-gyaren da ya kamata a yi amma ba ka ce ba a yi komai ba wannan wannan shirme ne da bata mutum ya ce ba ai komai ba to to ka ga waɗannan abubuwan kamar ina karanta littafin littafin littafin Adam al-Ilori ka san shi hujumin sa akan mala abaka gumi don littafin sa al-Islam wa gadan fi Nigeria zazzagi mala abaka gomi a ciki wai ana ba mala abaka gomi kuɗi daga Saudiya wai ya zo bai taɓa gina ko ofis ɗaya na rabitul alamin islami ba sai zai gina masallaci ga masallaci nan sai zai gina wani a can na ɗariƙa ga na yan ɗariƙa sai zai gina <laughs> na yin izala abin da malam abuka gome ta yi kenan in ya ɗanyi sai ya ce sadikuna. wai sadikun su ne kuma malam abuka gome sadiƙuna to ga duk wannan abubuwa ne na son zuciya kuskure ne sosai ba daidai bane irin wannan akwai wani littafi da da malamin masar nan, dr muhammad bin ismail al-muqaddam ya rubuta manhaju ahli sunnati wal jama'a fi taqwimin rijali wa kutubihim ya kawo su usul guda shida masu mahimmanci wanda ittafaqa alaiha ahli sunnati wal jama'a akan duk wanda zaka yi taqwimin sa musamman malami to ka dauko waɗannan usul din guda biyar guda shida ka ɗauko su a kansu za ka gina za ka gina naƙadinka da za ka masa kowaye ka ɗauko waɗannan usul ɗin guda biyu kuma su ne shekul islam taimiyya rikai da mutane a cikin littafansa a ada ɗin shekul islam taimiyya amma malamai ne ka ga yadda yake magana da su a cikin littafansa cikin lutsufi da girmamawa to irin wannan usulubin ya kamata mu ɗauka to ne sai ya ce eh, ina muke bi fadli man salafa alaihim wa bi ajazihim an bulughi maratibihim masu ilimin Allah kullum suna nuna su kasassu ne ba za su iya kaiwa ga waɗancan manya-manyan malaman ba wal usuli ilaiha aw muqarabatiha ko su kai yadda malaman suka kai aw muqarabati kai ko kusa da su ma ba za su kai ba haka malaman Allah suke yi wa ma ahsana qawla abi hanifata wa qad su'ila an alqamata wal aswadi babu maganar da ta kai can maganar da al'imamu abu hanifa rahimahullahu ta'ala yi a lokacin da aka tambaye shi game da alƙama aka tambaye shi kuma game da al'aswad ayyuhuma afdalu wai cikin su haifi da alƙamatu da al'aswad kilahuma tabi'iyyu dukkanin su tabi'ai ne manya manyan tabi'ai kun san shi al Abu Hanifa ikhtulifa fi tabi'iyyatihi wasu na ganin ba tabi'i bane wasu sun ce yana cin sigaru tabi'in wasu kuma suka ce a'a tabi'u tabi'in to sai ya ce faƙala wallahi ma nahnu bi ahlin an nazkurahu yace wallahi mu mu cancanta ma mu ambace su ba fa kaifa bai bainahum yaya za mu iya ma mu cewa da yafi wani irin yadda mutanen mu suke zama matasanmu sai mu zauna muna musu da malam wani da malam wani wa yafi wani Allahu a'lam Allah kaɗai san wanda ya fi wani ko kuma ka ɗauko wani daga can magabata can sai ka zo ka kamanta shi da wani wanda yake nan ba na ba ku labarin wanda suka zo suna musu goyi da albani da bukhari wa ya fi al'imamul bukhari da shekul albani wa ya fi wani wannan wannan wannan ai daidai suke da waɗannan mutanen na ahalubi bizantiyya ko wanda suka zo suna musu wai da kwai da kaza wa Allah fara halitta suna ta musu fa aka zo ana ta presentation kwanaki aka yi a coci fada-fada suka zo kowa na presentation yana bada da wannan je bul ya rubuta katon littafi ya zo yana ta karanta ya kwama gila suna nan suna nan sai aka ce ai ga gajeshu gajeshu gajeshu aljeshu usmani nan ya mamaye bizantiyya byzantine shi kenan suka ah, shi kenan suka miƙa wuya shi kenan shi ne suke cewa ma a fada na niqashuna shi ake ce mishi an niqashul byzanti haka ake ce masa an niqashul byzanti da kwai da da kwai da da kazawa Allah ya fara halitta a wata riwaya aka ce suna tattauna ne akan jinsin mala'iku wani mala'iku mata ne ko maza suna wannan musu suna ta musu sai aka ce ai ga nan rundunar daular usmaniya ta mamaye su kawai to shi ne irin wannan da al al-bukhari da shekul albani wa ya wani wa kana hatta masu adabi wani zubin sun fi akwai akwai fanni na a cikin a cikin funun da ake da su na bincike adab akwai akwai uslubul muwazana akwai malaman adab wanda ba tarbiyya wasu su suke da shi ita ba duk da su su haka suna ganin ba adalci bane yanzu misali sai ka ɗauko ka ce za ka yi muwazana ko muƙarana tsakanin misalin Ahmad Shauƙi wanda sha'iri ne mu'asiri da kuma mutanabbi ko kuma alfaraz da al'asrul umar akwai wanda suke ganin kwata-kwata ba za a yi haka duk da dai an yi yin amma akwai malaman da suke ganin kwata-kwata su ce ikhtalafa al-asaran wa ikhtalafa shakhsan sun bambanta zamanin su ya bambanta zamanin su sun bambanta sannan kuma me su kansu sun bambanta kowa da bukatun zamaninsa wa kana ibn al-mubarak idza zukira akhlaqu man salafa yunshidu ai shi abdullah ibn mubarak ma rahimahullahu ta'ala ya kasance idan aka ambaci dabi'un waɗanda suka gabata kaga shi ma yana da man salafa man salafa min as-sahabati wa tabi'ina wa tabi'in domin abdullah ibn mubarak baya cikin tabi baya cikin baya cikin tabi abin nan baya cikin tabi'ai shi an yi sabani akan tabi'u tabi'i ne mu'asirin malik rahimahullahu ta'ala shi la ta'ribanna bi zikrina ma'a zikrihim laysa sahihu idza mashaqal mu'adi shi la ta'ribanna bi zikrina kai kakka sake gitto mana da ambatan su ambatan ma'a zikrihim ko fi zikrihim la ta'ribanna bi zikrina fi zikrihim dizzi ko a zikirihim zai hau shi laysa sahihu idza masha kal muqadi ai mai lafiya idan yana tafiya ai ba daidai yake da gurgu ba mai ciwon kafa in yazo yana tafiya ya za a ya kamo mai lafiyayya kafa gurgun ma al muqad ba al ba kun san kun gurgu hawa hawa ne akwai al muqad akwai gurgu wanda yake zaune a nan wanda kaman alkaki yake hmm. kasan ƙarshen nan natsewa kenan ku alkaki ba <laughs> na shi kyauta to kama alkaki yake <laughs> sannan akwai kuma gurgu mai ɗangisawa <laughs> eh, ji akwai sarkin guragun tijin jiku ya ce ai da ka ɗan fara ɗingisawan nan shi kenan ka zama a cikinsu ka zo ma kawai ka yi rijista Kana <laughs> dan fara dingisawa lokacin da na karye ake ban labarin sai to aje a faɗa mishi ya rubuta su zaza kafin in zo a man ID card <laughs> to gani to al-muqad shine wanda yake zaune ko kace mishi azzamin ko azzaminu ko al-muqad ko al-qa'id duk shine gungu wanda bai iya tashi amma idan aka ce shi shine wanda yake dan dingisawa haka ko kuma yake dan kashan gadawa haka kafa shi ta zama yar gwajiya to irin wannan eh, shine ake ce mishi al'a'araj to ce laisa sahih idza masha kal muqadi ba za su zama ɗaya ba ko za su zama ka ga waye as-sahih din shine man salaf waye al-muqad man khalaf <laughs> kaga su ne haka to haka suke suke suke suke suke suke ambatan su suke kula da su Allah kara mana fahimta sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wanda yake tabbaya ka hau tashi wa alaikum assalam wa rahmatullah to sun yi sun yi sun sun ce muwazana shine ka auna ina wane da wane suka yi daidai ina ne kuma suka bambanta shine wazana, ina suka yi daidai ina suka saba amma idan ka ce mu muƙarana to wannan kawai kana son ina suka saba ne Eh, ina suka saba shi yasa ai ai abin da saddaune ce kenan ko ba haka ake faɗi ba an ce an ce zik ne ko a wala ya ce masa let us forget our difference ko ya ce wai mu zo mu manta da bambance bambancen mu saddaune ce no let us understand our differences sai ya mu fahimci juna muqarana za mu ina muka saba ina ka san na saba maka shi ce wannan kuma ita ce ka'ida ka'ida rashidiyya ka'ida rashid riba wadda wasu daga cikin malamanmu na malamanmu na wannan zamanin suna ganin kamar ka'ida ce wadda ba za a yadda da ita ba ita na ta'awan fi mattafaqna alai wa ya'zir ba'duna ba'dan fi makhtalafna fihi tun haka a rayuwa sai ta faru ko ka ce da da ka'ida ba akan haka za ka rayu na ta'awan fi mattafaqna alai mu zo mu taimaki juna akan abin da muka yi ittifaki akai wa ya'zir ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fi abinda ko muka yi sabani mu ba juna ujiri akwai abin da ko ka so ko ka ba za mu taɓa samun ittifaki da kai ba ko haka ne dan adam saɓani ake akwai saɓani to to kaga mu ƙarana ce a fuffutar da wajajen da aka yi aka yi compare a fitar da ina ne aka saba to shine mu ƙarana duk da wasu kuma sun ce mu ƙarana ita ce a gwada a ga inda aka sami ittifaki to amma ka gano ina kuka saba da mutum ya fi saukin mu'amala fiye da ku gano inda kuka yi itibaki da shi hmm. mun gane shi yasa ai kaga malamai malaman da suna rubuta littafai akan al-ijma kamar al ibn al-munzir yana da littafin sa a inda ya tattaro mas'aloli shi ma al eh, ibn abdul yana da littafi al wato ka mun an san nan ijma'i na da saukin ganewa amma masail na ikhtilafi sun fi yawa to shine muqarana da muwazana ai wannan ba ko ɗaya a ciki ba wanda ya sa su baka ji hannaka maka ni ce masu adabi suna cewa ikhtalafa al-asran wa ikhtalafa al-shakhsan ba zaman nukan sun saba sannan kuma su mutanen da kake son ka gwada sun ba zama ba ba sun bambanta kowa da ihtiyajat na zamaninsa zamanin albani ba zamani bane da ake bukata haddace hadisai ba zamani bane mu zamanin mu ne ai wannan ko ba zamani bane na haddace hadisai da isnadansu zamani ne tabbatar da ingancin abin da aka haddace na sanadin shi yanzu ka zo ka tambaya ka ce a shekul albani hadisai nawa ya haddace ya eh, kaga ba za ka iya cewa ga hadisan da ya haddace ba a bayan sa imam bukhari suna yake cewa sun haddace hadisai dubu ɗari kaza ko saboda zamanin su haddar ake bukata ana bukatar hafaza ne a lokacin shi yasa a lokacin har ya zama daga baya aka samu ya zama abin gamzi cewa in ka zama mai hadisi in ka zama mai hadisi to lafiƙi halaka wannan yana daga cikin matsalolin da aka samu a cikin uh, usur daga baya-baya sai zama ana bambanta tsakanin faƙihi da muhaddisi in aka ce wani hadisi muhaddisi ne shi ce nan waye ba a tsammani ya san fiƙihu in aka ce kuma wani faƙihi ne to ba a tsammanin kuma ya san hadisi an samu haka mutane da yawa suka zo suka yi ta goyon bayan haka irin sa imamu biki suka yi ta ɗungura wutar haka aka zuwa wannan zaman namu aka samu masu haka cikin abin da ake suka a shekul albani da shi in za a soke shi da shi sai a ce ai bai da fikihu to kaga duk waɗannan wasu abubuwa ne amma wane ne ya kamata ya zama masanin fikihu masanin hadisi shi ya fi cancanta ya zama masanin fikihu sai ka raba tsakaninsu ba daidai ba ne to duk waɗannan ka fahimci bambance bambance waɗannan bambance da ka ba yadda za a yi wannan muƙaranar ba adalci ba ne ma zalunci aka yi yayi hmm, ba daidai ba ne ina nuna mutane su guji yin haka yana ɗaya daga cikin ma la yufidu cin abin da ba zai amfanar ba akwai littafin ashir yusuf al da ya rubuta ya ka irin waɗannan abubuwan abubuwan da ba su da amfani ya buga misalai da yawa ya ce daga ciki akwai irabul qur'ani kullihi wanda suka yi irabun alqur'ani tun daga farkon bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin bismillahir rahmanir alim min zalikal kitabu la raiba yace wannan laifi sai ce da irin al-imam ibn hisham suka yi a cikin littafin su shuzuruz zahab ayoyin da ya tashkilu i'rabuha su ya ɗauka ya riƙa yi ya fi ko kuma irin yadda Imam al-Uqburi yayi eh, abin nan abin nan abin nan at-tibyan fi al Qur'an mujalladi biyu amma akwai wanda yayi i'rabin al quran mujalladi 30 tun tsakaninka da Allah za ka karanta wannan littafin duka mujallaji talatin amma li'irabin fa qur'ani a ai abin da ake tsammani shine kai ka haddace qawaid din da kai ma za duk da aka ka maka zaka yi irabi ba wai ka je sai kale yanzu za ka yi li'irabin wata aya shi kenan ka san na hau sai ka leka sai ka gano a wancan littafin sannan ka zo ka yi li'irabi a a ka'idojin da ka karanta tun daga a ya ɗaliban li'irabi dunaka jumlatan ɗanka in ka karanta shi zuwa su zuwa su su ajuhumma haka ake faɗi a zauren mu aiko su mulhatul irabi su qadirun nada su ibn al-wardi zuwa alfiya su farida su ne ai za su baka damar da zaka rike li'irabun su to shine abin da ake bukata sannan daga ci akwai irin waɗannan abubuwan da aka rike na alalgazun alghazul fiqhiyya rajulun Sallawa ma nawa wa rajulun nawa wa ma salla waye su irin waɗannan al-alghaz din yace duk suna cin abubuwan da ɓata lokaci ne ba su da amfani yana sharhin wata magana ce ta Hassan Banna eh, kan cewa mu tashi min jadal ila al'amal eh, minal jadal ila al'amal a tashi daga musu a koma aiki ake to shi ne wannan so da kai in wani nabuwan ba su da amfani in mutum ya shagalta da su kallama ya ta'allam ko ya tafaqqa kaɗan ne mutum yake zama mai ilimi in ya shagalta da irin waɗannan gara'ib ɗin abubuwan ko kuma mu zauna waye ce da wane da wane waye fi wane kai to waye kai yake na'am sai waye me ka ce kai kai dai tambayar ka yanzu sai ka ban aiki na buɗe littafi ta yanzu kila bugu ba wani hadisi ne a wani babi yake a kumtal yatim kal abi rahim ko to me aka ce a cin hadisin ka ja hadisin bana na'am hmm. Hmm. asari ne na na na na na al'imamul hasan al-basri amma bai inganta ba ma ko in ka gama karanta shi kenan me ya ce to لقد عهدت المسلمين وإن الرجل منهم ليصبح فيقول يا أهلي يا كو شنو كيكي magana? ya ahaliyan kake magana kai ya ku mutane na ya ku jama'a ta ai abin da ne ce ta nida'i kaman ya laitaha kanatil qadiyah halaka anna aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah siga ce ta nida'i kaga dama misali kamar ka ce ya abi kaga dama ka ce ya abata sannan kaga dama ka ce ya abati duk sun zo ko kaga ya abata na na fatima ko ranar da manzon sama ya rasu Ka ce ya abata a أجاب ربا دعاه يا من إلى جبريل ننعاه ko to shi gashi ta mubalaga kuma haɗe da nuduba ko istighatha نجبا نجي يتيمكم يتيمكم كولدا مغايون كولدا مغايون يا أهل يا يا أهل يا مسكينكم مسكينكم يا أهل يا يا أهل يا جاركم جاركم شي شينا كوبا يا كتم بك بكينا وأسرع بخياركم وأنتم كل يوم تغزلون shi ne kake tambayar kan shi mene mutuwa ta tafi yadda zaɓaɓɓunku wa antum kullu yawmin yau ku kuma kullun kuna ƙara ƙasƙanci abin da ya kamata ku yi na mutunci ba yi sai ƙasƙanci kuna cutar da makwabta kuna cutar ba ku taimakon miskinai ba ku taimakon marasa ka gani وسمعته يقول وإذا شئت رأيته فاسقا يتعمق بثلاثين ألفا إلى النار ما له قاتله الله يشي in ka ga shi mutumin da ke rayuwa a wannan zamanin yau ba za ka ganshi da wani abu face sai dai ka gan yana wuce gona da iri yana jefa kansa bisa salafina alfan ilanna kullum sai ya yi abin da zai jawo ma kansa shiga wuta da dubu talatin ce qatalahu Allah ce malahu me ya same shi qatalahu Allah ce Allah ya tsine masa ba a khalaqahu min Allah bi samanin anzin ya sai da rabanta na lahira a wurin Allah madaukakin sarki bi samanin anzin da farashi wanda yake walakantaccen farashi wanda ba yi da wani abu ba yi da kadari ba yi da wata kadara wa in shi ta ra'aitahu mudayyi'an murabbidan in kuma ka ganshi zai ganshi yana tozarta dukiyarsa yana tozarta dukiyarsa sannan murabbidan kullum an katange shi kan kan fi sabili a kan hanyar Ba baya iya katabus ba zai iya barin hanyar shaytan ba lawa wa'iza lahu min nafsihi wala min an-nas shi bai kan makan bai sa wa'azi ba sannan mutane ba su baya jin wa'azin mutane ai ai suna faɗi a karin magana ko suna cewa لا واعظ للإنسان كنفسه فإذا لم يتئذ بنفسه اتعذ بغيره السعيد من اتعذ بغيره قوسي العاقل من اتعذ بغيره قوسي العاقل السعيد من وعظ بغيره فاتعذ كو شيني مال عبد الله سيتي ce الجار يسمع ما قد حل بالجاري yana magana da banu ƙari shi ne sai ke cewa alam tasma'u abin nan alam tasma'u menene bi kashina shi ne sai ce wani jaru ya ma umarka da bil jaru ba ku samu labarin abin da muka katsinawa ne hmm? yace to wal jaru ya ma umarka da bil jari makwabci yana jin abin da ya so ma makwabcin shi hmm. to sai mu lura da gemun dan uwa Kare samun baitin mana hmm? da ya kama wuta to sai mimi to amma malam ino duk ya ce wannan kar magana bai yi ba shi kallafa ya ce mun ya ce mun malam ya ce kalla yanzu a ce gemu na fa ya kama da wuta wai nawon fa bal bal bal yana ci da wuta kai kuma sai ka je kan ɗibo ka da da bai kama ba ka je kana zuba mishi ruwa shi yayi wannan <laughs> shi ne yadda ba <laughs> amma wannan kamar illatu fahimil majaz ne ko idan mutum bai sha adabi ba ba zai iya gane wannan sai ya rika inkarin su <laughs> shi ya ce ya buga maka ba misali haka shi bai ji da wannan karin maganan ba bai yi ba to shi kenan ku. sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in